بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقد قال في تنزيله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسركن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يبترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يأسينك في معروف بأنها النياحة وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والسالكة والحالكة التي تحلق شعرها عند المصيبة والسالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة وقال جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وسنأتهم الطعام للناس من, من النياحة وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام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 mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar talata sha uku ga watan zulqaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya ta 2011 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan majalisi namu na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq majalisin da muke bayanin sakon da ibn taimiya ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin mu na 40 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan masallaci wannan shine na 156 idan ba mu manta darasin mu da ya gabata ba ibn taymiyyah yana mana magana akan abin da ya kamata mutum ya yi ko mumini yayi yayin da wata musiba ta same shi abin da ya kamata ya faɗa da Alƙur'ani da sunna suka shar'anta da kuma abin da aka hana yayin da musiba ta samu mutum shari'a ta hana shi aiwatarwa kamar kwakwazo da ihu da kuka da kurmato da ainihin yayya ga kayan jikinsa ko kuma marin kansa da sauran abubuwa da suke nuna wato itiradi wato nuna rashin yarda da rashin amincewa ga abin da ubangiji ya kaddara to mala yana kawo mana dalilai daga sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama waɗanda suka haramta niyaha yace wa qad qala ta'ala wa qad qala fi tanzilihi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka na yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim ubangiji ya ce ya kai wannan annabi idan muminai mata suka zo maka suna yi maka mubaya'a suna maka caffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ba za su yi sata ba ba kuma za su yi zina ba ba za su kashe 'ya'yansu ba ba za su zo da wani kira ba tsakankanin da za su kirkiro ko da za su kiro tsakankanin hannayensu da kafafuwansu kuma ba za su saba maka cikin abin da shari'a ta yadda da shi ba fabayi'hunna to kai cappa da su wastaghfir lahunna Allah kuma ka nema masu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wannan ayar ita ce ake kira ayatu mubaya'atun nisa' ayar da take magana akan mubayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi da mata wato wacce take magana akan sharuɗan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zana musu wanda kuma suka amince da su sharuɗa ne waɗanda maza da mata sun yi tarayya da su sun yi tarayya a cikinsu a kuma kowane lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ubangiji ya ce da shi ya kai wannan annabi idan mata suka zo wajenka muminai suna yi maka caffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ma'ana za su kadaita Allah su ɗanyanta shi wajen ibada wala yaznina ba za su yi zina ba kamar yadda ake samun karuwai da waɗanda suke fasikanci da fitsara a lokacin jahiliya har musulunci ya zo wasu waɗanda ba su musulunta ba ba su daina ba to su yi shaffa da kai akan ba za su ci gaba da wannan ba wala da auladahunna ba za su kashe 'ya'yansu ba kamar yadda a lokacin jahiliya ake kashe ainihin 'ya'ya mata saboda gudun wai kada a ji kunya ko kuma kasancewar 'ya mace ba za ta ba da wata gudunmawa a rayuwa ba to ba za su yi wannan ba wala ya ya'tina bi buhtanin na baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wata ƙarya da za su kaga ba wata ƙarya da za su kira tsakankanin hannayensu da kafafuwansu abinda ake nufi da al-buhtan shine mutum yayi kire yayi ƙarya yayi kazafi ƙaryan nan ta shafi ta shafe shi shi ko ta shafi waninsa wato ba za su yi ƙarya ga kawunansu ba ko ga mazajensu na aure ko ga wani daban wala ya sai na kafi ma'ruf kuma ba za su saba maka a cikin abin da shari'a ta yi umarni da shi ba ko ta yarda da shi wato za su yi maka da'a cikin dukkan abin da ka yi umarni da shi domin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya sabawa abinda shari'a ta zo da shi saboda haka za su yi masa da'a har akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su wato na yin ainihin kuka tare da daga murya da dukan jiki da marin fuska yayin da wata musiba ta samu wanda aka san ana yin shi a jahiliya kuma mata su suka fi kowa yin wannan to za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a a wajen wannan ba za su aikata abinda shari'a ta hana ba Allah ce to in sun yarda da dukkan waɗannan abubuwan na sharuɗa fa bayi to kai cappa da su was inna Allah ghafurur rahim wastaghfir lahunna Allah ka nema musu gafara ka nema musu gafara bisa gajiya wasu ko kuma bisa kurakuran da za su iya faruwa gare su a wasu lokuta inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mai yawan gafara ne ga waɗanda suka saba masa idan sun nemi gafararsa mai kyautatawa masu laifi ne idan sun tuba mai yalwar rahama ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai shine mala yake cewa qad fassara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qawluhu wa la ya'sinaka fi ma'ruf bi annaha an-niyah annabi ya fassara gabar ayar da take cewa wala ya'sinaka fi ma'ruf ba za su saba maka ba a cikin abin da shari'a ta zo da shi annabi ya ce ana nufin ba za su saba wa hannun sa sallallahu alaihi wa sallama ba wajen yin kwakwazan mutuwa ya tabbata a cikin sayo muslim daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha ta ce yayin da wannan ayar ta sauka yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a wa la ya'sinaka fi ma'ruf qalat sai ta ce kana minhu niyaha daga cikin abin da ba za su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa ba akwai batun ihu da da kwakwazo yayin da aka yi mutuwa wa qultu ya rasulullah tace sai na ce ya ma'aikin Allah illa ala fulan banda dai gidan suwa ne fa innahum kanu as'aduni sun wato jiyar da ni dadi fil jahiliyati a lokacin jahiliya sun kwantar min da hankali a lokacin jahiliya labudda li min an as'a min an us'idahum to dole ni ma in kwantar musu da nasu hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ala fulan to banda iyalan gidan wane nan malamai sun yi maganganu daban-daban a game da wannan togaciya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa ummu atiya abinda take cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana nufin kada mata wato yana daga cikin alkawarin da ya karba a gurinsu kada a ce an yi mutuwa kuma su je su yi ta ihu da keta ainihin su ko da marin su don nuna bakin ciki wannan al'ada ce da ta yi yawa a lokacin jahiliya har ma akwai waɗanda suka mai da ita sana'a idan aka yi wa mutum mutuwa to zai ɗauko masu yin wannan kukan wanda su aikin su kenan kawai su zo su rashe su yi ta sharara kuka su gama a biya su abin da aka yi jinga da su in suna da wani aikin kuma su tafi to lokacin da wannan aya ta sauka aka ce to wannan wannan sana'ar musulunci ya soke ta kada wanda yayi sawa'un za a biya shi ko kyauta zai yi kada a samu wacce ta yi to sai umma hadiya ta ce ya rasulullah illa ala fulan akwai gidan suwa ne lokacin da aka yi mun mutuwa sun zo sun taya ni wannan kukan mutuwa din sun kwantar min da hankali ya kamata in biya su a ba ni dama in biya su sannan kuma dokar ta ci gaba da aiki a kai to annabi ya ce illa ala fulan an yi togaciya to shine malamai suka tsaya akan wannan togaciya mai take nufi wasu suka ce wannan hususiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ita ummu atiya da shi saboda haka banda ita kuma babu wani wanda aka bashi wannan dama tunda ta yi musu alkawari to in ta je ta warware wannan alkawarin shikenan da haka wasu suka fassara illa ala fulan wasu kuma suka dauki akan cewa wannan illa ala wannan istisna'i din illa ala fulan din ana nufin ki sai dai gidan suwa ne amma ki yi musu yadda shari'a ta ce ta fuskar taziya da nema masa gafara da nuna lallashi amma ba ki abin da shari'a ta hana ba saboda haka istisna'in ya zama munqati ne ba shi da alaka da almustasna minhu sauraka illa ala fulan fa innahu yushra'u laki ta'ziyatuhunna an yadda ki je ki ta'ziyar su an yadda ki je ki tasliyar su ki kwantar musu da hankali ki sa wato ki gaya musu kalmomin da za ki lallashe su da su ba wai ana nufin ta je ta yi musu abin da shari'ar ta hana ba to akwai wajen maganganu biyar malamai suka yi akan wannan tasniya din wanda a wannan istisna'i din wanda abul abbas al-qurtubi ya yi kaito su a cikin littafinsa al-mufhim abinda muke so kawai ko ibnu taymiya yake so kawai a fahimta daga nan shine ayar qurani ta sauka wacce a ciki ta yi ishara zuwa ga haramta niyaha? wato koke-koke lokacin da aka yi mutuwa وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والسالقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينون براءة ya nuna ba ruwan shi daga matar da take aske gashinta saboda musiba ta same ta wasalika da wacce take daga miryarta tana kuka saboda musiba ta same ta annabi ya ce ba ruwan shi da wannan hadisi ne da imamu ahmad da abu daud da ibnu khuzaima da wasunsu suka ruwaito daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha ta ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tara matan mutanen madina gaba ɗaya a wani gida ya ya aika musu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ibn al-Khattab ya tsaya a daidai kofa yayi sallama sai ya ce da su ah, faqala ana rasulu rasulillahi ilaykunna akwai saqf ana rasulu rasulillahi ilaykunna تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا قلنا min فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ya ce ni manzan ma'aikin Allah ne zuwa gare ku akan ku yi cappa ba za ku yi shirka da Allah ba ba za ku yi sata ba ba za ku yi zina ba suka ce e eh, inda ta ce muka ce eh mun yadda muka famar da ya dahu min kharijil bait ya shimfida hannunsa daga waje mu kuma muka shimfida hannunmu daga cikin gida wato ba tare da sun mika hannunsa hannunsu zuwa hannun shi sun yi mubaya'a yadda maza suke yi ba wannan yana nuna haramcin mace ajnabiya wacce take wacce take haramun ga mutum ta mika masa hannu ya karba kamar yadda wasu suke kokarin halattawa wasu suna kokarin su ce ba komai mace za ta iya mika wa namiji hannu su gaisa ko da kuwa ya ce wacce ya haramta ta haramta a kansa ba tare da aure ba akwai waɗanda suke ƙoƙarin halarta wannan saboda ta zama al'ada ce ta wasu ƙasashe kamar ƙasar sudan za ga kuma har har ma wasu ƙasashe da dama na na laraba banda sudan an mai da ita wato wata ɗabi'a ce mace za ta haɗu da namiji ta mika hannu su gaisa to akwai waɗanda suke ƙoƙarin sai sun kare wannan al'ada ɗin mummuna duk da cewa a nusus na shari'a suna nuna haramcin haka su ce ai babu wani abu idan har da kyakkyawar zuciya ne ba wani abu inda har da ikhlasi za ku gaisa ba tare da kaji wani abu ba to ya za a yi a san akwai wannan ikhlas in banda shakkiyanci a ce wai ka miƙa hannu ga matar da ba taka ba kun gaisa wai kuma a ce wai wai da tsabtatacciyar zuciya ai ba su fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsabta zuciya ba amma abu baya a ta mata da yayi kamar yadda ya zo a cikin hadisi bai kama hannun kowace mace ba to in ikhlasi ne da tsaftataccen zuciya da waye zuciya su ta kai ta manzo Allah ne shi da aka fitar masa daga da raban shedan daga cikin zuciyarsa gaba daya ubangiji ya yalwa tikinzinsa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak waye ya samu wannan babu amma bai yarje wa kansa yayi haka ba yace shi baya ana ana la usafihu nisa haka yace bana hannu da mata saboda yana tuhumar kansa ko ko saboda baya da tsarkake zuciya ko dan baya da ikhlasi to kaga wani malami ya ci shi yana da ikhlasi shi dan da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa yake dan haka zai iya kama mace su gaisa wace kuma ba ba ba ba matarsa ba ba yar uwarsa ba babu shakka wannan wato tabargaza ce kuma ta'addanci ne ba karami ba har ma kaga wasu suna kokarin wai Allah ya ce al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum auliya uba mu'minai maza da mu'minai mata Allah ce duk ƴan uwan juna ne saboda ka yana daga cikin ƴan uwantaka kuma ku gaisa da mutum wato babu yadda ƴan uwantaka za ta tabbata sai ka miƙa hannu kun gaisa sannan za ku zama ƴan uwan juna to wannan kuskure ne Isma'il daga cikin masu ruwayar wani hadisi yake cewa na tambayi kakata Ummu atiya game da fadar Allah da yace wala ya'sinaka fi ma wala ya'sinaka fi ma'ruf tace na hana anin niyaha wato ya hana mu irin kwakwazo na mutuwa wa qala jarir ibn abdullah jarir ibn abdullah bajali yace kunna na hudu ijtimaa ila ahli mayyiti wa sana'atuhum at-ta'ama lin-nas niyaha mun kasance wato mu sahabbai muna lissafa taruwa taruwa a wajen wanda aka yi wa wato waɗanda aka yi wa mutuwa da yin su ga abinci ga mutane yana daga cikin muna lissafa wannan daga cikin wato anniyaha kwakwazan mutuwa wa inna sunnatu abinda yake sunna an yusna ali ahli almayyit ta'am su wadanda suke su wadanda aka yi mutuwa ayi musu abinci akai musu wannan ita ce sunna li'anna musibatahum tashghaluhum don musibar da suke ciki za ta shagaltar da su kama qala annabi sallallahu alaihi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace lamma nu iya ja'far ibn abi talib yayin da aka kai masa labarin kashe ja'far ibn abi talib lamma stushhida bi mu'ta yayin da ya shahada a yakin mu'ta fa qala sai annabi yace isna uli ali ja'farin ta'ama ku yi wa iyalan gidan ja'far abinci faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagaltar da su ya zo musu wato shine maganar ko labarin mutuwar mai gidansu shine Ja'far ibn Abi Talib wannan mas'ala malamai sun yi magana akan ta wato kusan malamai duk sun yi ijma'i akan haramun ne haramun ne wani ya rasu wasu su tare a gidansa ana musu abinci suna ci har na wasu kwanaki wannan malamai sun yi ijma'i akan haramcin wannan babu wanda ya ja a kan haramcin wannan wato wasu su duka zama a kofar gidan wanda aka ana fito musu da kaɓaki suna ci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wannan haramun ne bil ijma babu wanda ya halatta wannan inda aka samu saɓani shine ana iya shin ana iya zaunawa wato waɗanda aka yi wa mutuwa suna iya zaunawa a gida ko a masallaci ko a kofar gida don a rika zuwa ana musu ta'aziyya ana tafiya to nan ne aka samu saba amma ba maganar ka zauna ka abinci ka ci ba kuma abincin daga gidan mamacin wannan malamai ba ba sa ja ba sa wato sabani akan wannan a fahimci wannan inda suke magana shine wato inda suke sabawar shine shin ya halatta ai zaman karɓar ta'aziyar ko bai halatta ba to wasu suna cewa bai halatta ba wasu suna cewa zaman karɓar ta'aziya bai halatta ba idan an yi wa mutum rasuwa a yi masa ta'aziyya duk inda aka gamu da shi sawan a masallaci ko a makabarta ɗin lokacin da aka binne mamaci kafin a watse a yi masa ta'aziyya don abin da ake nufi ta'aziyya shine wato lallashinsa da yi wa mamaci addu'a to a yi masa a inda duk aka gamu da shi ko a kasuwa ko a kan hanya a yi masa ta'aziyya amma kada a zauna a gida a rika zuwa wasu kwanaki baya zuwa ko ina mutane na zuwa su yi masa wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya saba wa sunna kamar imam shafi'i yana cewa wannan yana daga cikin al-ma'tam wato zaman mutum a gida yana cikin al-ma'tam wanda kuma al-ma'atim taro da haduwa saboda an yi mutuwa ba ba ta halatta ba imamu shafi'i yana hanawa abubakar tartushi mai littafin al-hawadith wal bid'a ɗaya daga cikin malaman malikiya shi ma yana cewa malamanmu malamanmu na malikiya amma ulama'una na malikiya fa yaquluna la yajuzu at-tasaddi lit-ta'ziyah baya halatta zama dan karɓar ta'ziya ana cikin littafin sa al wal bid'a ce a gurin malamai mu ba halatta in kuma an zo an samu mutum ne a gida aka yi masa ta'ziya ba wai taro aka yi aka zazzauna ba wannan babu komai amma a zauna saboda kawai karɓar ta'ziyar ya ce a cikin littafin sa al wal bid'a mu malaman mu na malikiya ba su yadda ba galibin malaman hanabila su ma akan wannan suke galibin malaman hanabila su ma akan wannan ra'ayin suke imamu imam ahmad kamar yadda ya zo a cikin su'alat na abi dawud sijistani mai littafin sunan yana da tambayoyi da yawa imam malik a imam ahmad ibn hanbal malamin malaminsa ke tambaye su cewa ya halatta idan yi wa mutum mutuwa ya zauna ana zuwa ana masa ta'aziyya kai ya je ko ina sai ya ce la yu'jibuni la yu'jibuni zalika fa inna fihi ta'ziman lil mayyit aw lil mauti a kame da yake a cikin littafin su Alat abi daud ce baya wannan ni baya bani sha'awa domin ina jin tsoron fa ini aksha an yakuna fi zalika ta'ziman lil ina jin tsoron ya zama akwai girmama mamacin wato wata wata hanya ta nuna girma ga ga shi mamacin wanda shari'a bata zo da shi ba ko kuma ita kanta mutuwar wato kamar akwai wani abu na kambamawa da kuzuzu ta sha'anin mutuwar wanda shari'a bata zo da shi ba shi yasa Imam Ahmad shi ma ya hana to haka nan su ma al'ahnaf, ahnaf kamar yadda ke cikin a cikin littafin raddul muhtar raddul muhtar na ibnu abidin sharh raddul muhtar na ibnu abidin shi ma ya yi kaito cewa a gurin su ba a yadda ba da daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi suka ce daga cikin hujjojin su akwai wannan hadisin na jarir ibnu abdullahi al-bajali wanda yake cewa wannan hadisin yana cikin musnad imamu ahmad yana cikin sunan abi dawud da tirmizi da ibnu majah yana cewa kunna na al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'ama lin-nas min min niyaha muna daukan haduwa a taro a gidan mamaci gidan mamaci ko waɗanda aka yi wa mutuwa da yin da da yin abinci da za su rika yi ga mutane yana daga cikin niyaha niyaha kuma an hana shari'a ta hana wanda ra'ayin shine ibnu qayyim ya ambata a cikin zalil ma'ad shine ra'ayin ibnu isaimin muhammad Ibn salih ko muhammad salih Ibn isaimin a cikin fatawarsa yana da majmu'u fatawa na ibnu isaimin eh, mujalladi na 17 ya yi tsawaita dan shi yana tsanantawa sosai akan akan matsalar har ma yana hikaito cewa akwai waɗanda ma har suka bata da shi kan wannan akwai wanda an yi masa rasuwa ya buga waya ya yi masa ta'aziyya masa addu'a ashe shi ya ji ba daɗi kamar bai bai ɗauki mutuwar da aka yi masa a bakin komai ba to shine daga baya rubuta takarda tare da hujjoji da dalilai yana nuna masa cewa wallahi shi yana ganin abin ta fuskar addini ne ba wai ko dan bai damu da mutuwar da aka yi masa ba don abin da ya samu dan uwanka musulmi na bakin ciki kai ma ya same ka abin da ya same shi na farin ciki kai ma ya same shi saboda ka rubuta masa takarda tare da nakalto maganganun malaman da muka ambata da ma waɗanda ba ambata ba don ya karfafi a sha'aninsa yana cewa idan mutumin makusanci ne ana ga cewa in ba a je an yi masa irin wannan ba zai ji daɗi ba to a je amma batun a haɗu a ci abinci a rika zama ana cin abinci a wannan ba wani saɓani abu wasu kuma suka ga cewa ba wani abu abin da aka hana shine haɗa abin guda biyu wato haɗa abin guda biyu wato ya zama an zauna ana karɓar taziya kuma wasu sun zo sun ƙi tafiya har suna jiran sai an yi abinci an fito da shi wasu ka ce wannan shi aka hana amma in kawai dai mutum da 'yan uwansa su zauna a gida don su sauwaƙe wa masu yi musu ta'aziyya ka su je suna neman su su zo su same su a gida su yi musu ta'aziyya cewa wannan babu komai ba tare da kuma sun iyakance wasu kwanaki ba a'a sun dai zauna iya lokacin da suke ganin cewa yanzu galibi waɗanda duk za su yi musu ta'aziyya sun zo sun musu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu iya wanda suka suke zaton cewa za su yi musu ta'aziyya ba tare da wanda in ya zo ta'aziyya ba shi kuma zai rashe zamansa a gurin yana jiran a fito da kaɓaki to suka ce inda wannan sharaɗin ko ba za a yi wani abu na sabawa Allah ba a gurin suka ce ba wani abu ba akwai wanda suna da wannan ra'ayin a ciki akwai Sheikh Ibn Baz shi yana gaba komai amma da wannan sharaɗin amma in aka haɗa biyun to dukan su babu wanda ya bada kofa wanda kuma galibi yanzu abin da yake faruwa kenan ba ɗayan bane wato kusan biyun ne dama suke haɗuwa to wannan babu wata kofa da wani malami ya bayar na da da na yanzu suna maganar kana masu halattawa suna maganar cewa idan an yi wa mutum mutuwa yana iya zama a gida ko a masallacin kusa da gidansa dan a zo a yi masa ta'aziyya masu yi masa ta'aziyya in sun zo za su yi masa ta'aziyya ne su tafi ba kuma za su rashi a gurin ba ta yadda har lokacin abinci yayi kuma kowa ya rika kallon mai gida cewa to lokaci yayi ya kamata a fito da wani abu kaga an fito wani wani gurin wallahi ba za ka bambance shi da walima ba Hadda su kek da lemo har a kawo a ce wanne ne zaka sha wato ana baka zaɓi ma a cikin yadda ka san walima ana biki ana wani ya zo wucewa ya ga ana ta ciye-ciye da tanɗe-tanɗe da lashe-lashe da shaye-shaye ya zo ya tsuguna shi ma aka kawo masa ya ciye-ciye ciye ƙoshi ya zo tashi ya ce to Allah maimaita mana shi a sa, walima ce ake yi wata walima ce ta farin ciki kaga zai yi addu'ar ala maimaita dan bai ga bambanci da walimar da yake zuwa ba to sai aka kwabe shi aka ce kai mai gidan da ya rasu ce subhanallah shi bai sani ba to akwai gidan da aka yi mutuwa sai da aka shekara guda kullum taruwa ake a kofar gidan a ci abinci wai saboda gadara a nuna cewa an isa in wani ya isa shi ma yawa mamacinsa haka a nan kano shekara guda aka yi ana zaman makoki kuma duk sanda ka je gurin lokacin abinci a zahari to za a ka abinci to kaga kudaden magada ake cinyewa don waye zai dau wannan nauyin kai da gani da kudin mai gidan ne da ya bari ko ƴaƴansa suke wannan wannan facaka da kudin ba a raba gado ba to kusan malami ba wani malamin da ya bada wannan kofar inda ake magana shine zaman kawai ba tare da haduwa a yi taro ba wasu suka ce babu komai don a cikin wannan akwai sauƙaƙawa wato su masu zuwa ta'aziyya su zo su yi ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabbai an je an yi ta'aziyya saboda haka a je a yi ta'aziyya ba laifi bane annabi ya kwashi sahabbansa sun je sun yi ta'aziyya su usama da su ubay ibn ka'ab kaje sun sun yi ta'aziyya ga wani da ya rasu naka ba laifi bane dan an yi rasuwa ku je ku samu wanda aka yi rasuwa ku yi musu ta'aziya ku yi musu addu'a ku yi masa mamacin sa addu'a shi kuma ku lallashe shi ku ba shi hakuri ku masa addu'a Allah ya ba shi duriya da da hakuri na rashin da aka yi masa wannan babu komai amma zuwa a rashi har a dauko kaga a shekarun baya da ba kanofi amma yanzu har da kanofi ake ake daukowa har da kujeru yanzu kamar a kasashen laraba ma za a dauko har da har da su shayi da kahawa ana raba mutane da turare ana faffesa musu mata kuma su cika gida su mai da shi kamar gidan biki ga mata sun shi kwalliya da gwalagwalai wai za ta tafi ta'aziyya to kaga wannan babu wani malami da ya bada irin wannan damar saboda haka in za a dau abin sadda sadda to a dauke shi da sigar da su waɗanda suka halatta abin suka faɗa amma in wasu da dama su sun ce ba gaba ɗaya ma kada a yi wasu da dama kamar da na gaya muku sun ce ma kada a yi to wanda suka ba da sassaucin ana iya yi to amma suna kafa sharaɗi da cewa na farko kada a ce za a rika kawo abinci daga gidan mamacin ana ci na biyu kada mutum ya je ya rashi ya yi zauna a nan ya ki tafiya watakila ma ma'aikaci ne ana biyan shi albashi ya ki zuwa wurin aikinsa saboda yana zaman makokin wani wanda maslaha ta al'umma za ta kubuce a rasa ta a dalilin wannan zaman nashi da zamana kada a yi zaman dirisha a kofar gidan mamaci sharaɗi na uku kada ayi wani abin da zai saba wa Allah a gurin ta hanyar ƙara tuna wa mutum abin da zai ƙara sa masa bakin ciki don wasu in suka zauna banda ƙara tunzura zuciyar shi mamacin eh, shi wanda aka yi mutuwar ba abin da za su ka amma kai babban rashi kai kai kai kai wannan wannan abuwan saboda haka in ma ya manta abin sai su ƙara sai su ƙara abin nan ka gafa gidan nan dishi yake kaza yake kaza yanzu shi kenan ka rasa ka rasa wanda zai to saboda haka sai ta tunzura shi maimakon abin da aka ce a ta'ziya shine a tasliya ka lallashe shi ka nuna masa cewa ubangiji zai kawo masa madadi zai kawo masa canji zai kawo masa kaza ka nuna mamacinsa ya ji daɗi ya mutu akan sunna ya mutu akan tafarki kana masa ana masa kyakkyawan fata wani abu ne da zai kwantar masa da hankali a sai kai ta maganganu da su tunzura shi to kada a yi irin wannan da irin wannan sharadi haka da in mata ne kada a samu niyaha a samu koke-koke ko a samu wani abin da zai saba wa Allah a su, to wannan shine waɗanda suka halatta abin suka sa waɗannan sharuɗin wanda duk ba abun su ba inda ake bin su illa gurare kaɗan wanda ba yawa saboda haka ba laifi don ayo mutum mutuwa ya zauna da shi da waɗanda suke makusantansa domin mutane da zuci musu ta'aziyya kuma ba tare da an yi taro ba ba tare da an yi taro ba dan shi kansa taron zaka ga cewa yanzu alfahari alfahari yake in gidan mai kuɗi ne kaga an cika amma in gidan talaka ne sai kaga sai sai ƴaƴansa ba a zama saboda in ka zauna kyamas ba abin da zaka samu ba a zama amma in gidan mai kuɗi sai a cika kaga duk wannan yana nuna cewa akwai wani abu ba ba, ba magana ta'ziya ce kawai ta ka mutane ba to shine malam yake cewa wa inna masunna abinda yake sunna an yusna li ahli almayyit ta'am ayi abinci akai musu ba a cinye nasu ba li'anna musibatahum tashghaluhum don musibar su tana shagaltar da su sai ga wani lokacin yi irin wannan gida ne na talakawa mai gidan talaka ne ya bar yaya wasu makota da wasu dangi jin cewa an yi rasuwa su ɗauki kayan abinci mai yawa su kai gidan amma ƙarshe ba rayun suka kaiwa ba masu zaman makoki aka kaiwa kafin ka ce mai sun cinye wannan abincin sun cinye ma wanda mai gidan ya bari wanda ya kamata idan har akwai irin wannan taimakon ana kaiwa gidan to a bar musu don su ci gaba da ci har Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ya samar musu wata hanyar daban ba ma sai ka samu cewa ko da an kai taimako kuma an cinye wasu ne za su zo su cinye su yi tafiyar su لأن مصيبتهم تشغلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نعي جعفر بن أبي طالب يعني أكا كي مثل عبارة متور جعفر بن أبي طالب لما استشهد بمؤتة لوك تندى يي شهادة أيك مؤتة فقال سي النبي يشي اسنعوا لآل جعفر طعاما كوي موسو أبنشي كوي وإيالين جعفر أبنشي faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagal da su ya zo musu wato shine mutuwa don haka a taimaka musu da abinci don haka sunna ce idan an yi rasuwa a ka taimaka da ka taimaka wa su mutanen gidan da abinda za su ci har lokacin da Allah madaukin sarki zai yaye musu wannan damuwar da suka samu shiga cikin ta na'am wa hakaza ma yaf'alu qaumun akharuna yawma ashura min al والاكتضاب أو المصافحة والاكتساب فهو بدعة أيضا لا أصل لها ولم يذكرها أحد من الأئمة المشهورين وإنما روي فيها حديث من اكتسل يوم عاشوراء من اكتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ونحو ذلك ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال صومه يكفر سنة وكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأكرك فرعون وقومه وروي أنه كان فيه حوادث الأمم فمن كرامته فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده به ما ليش وهكذا ما يفعله ما يفعل قوم آخرون يوم أشوراء من الاكتحال والاقتضاب أو والاختضاب أو المصافحة والاكتسال هكذا ينا دقا حرام أبن دوس سكي لنا أشورا سسا كلي ماتا سسا واتو lalle a hannayensu da ƙafafuwansu, awul musafaha ko kuma a haɗu a riga gaisawa wal iktisali ko ai wanka fa huwa bid'atun aidan to wannan ma bid'a ce la asla laha ba ta da tushe ba ta da asali wa lam yadhkurha ahadun min al a'immati al babu wani limami daga cikin shahararrun limamai da ya ambaci da ya ambaci yin hakan wa inna ma ruwaya fiha hadithu man iktasala yawm yawm ashura abinda aka ruwaito game da wannan wani hadisi ne da yake cewa wanda ya wanka ranar ashura lam yamrat tilka sana ba zai rashin lafiya ba tsawon wannan shekarar wa manikta hala yau ashura wanda ya sa kwalli ranar ashura lam zalikal am tsawon wannan shekara ba zai ciwon ido ba wa nahu zalika da ire-iren waɗannan karirayi walakin alladhi thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi annahu saba yawm ashura yayi azumi a ranar ashura goma ga muharram wa amara ya siyamihi kuma yau umarni a azumci goma ga al-muharram ya ce yace sawmuhu yukaffiru sana azumtar ranar goma ga muharram yana kankare laifin shekara wa qarrara an sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa anna allaha an jafihi musa wa qaumahu Allah ya tserar da annabi Musa da mutanansa a cikin wannan yini wa raka fir'auna wa qaumahu ya nitsar da fir'auna da rundunarsa a cikin wannan yini wa ruwiya an ruwaito annahu kana fi hawadithul umam cewa a cikin sa wasu manyan abubuwa suka faru a cikin al'ummomin da suka gabata fa min karamatul husaini yana daga cikin karamar da Allah ya wa Husaini radiyallahu ta'ala anhu anna Allah ja'ala istishhadahu fihi ubangiji ya sanya shahadarsa da ya yi ta kasance a cikin wannan yini to ana ibnu taimiyya bayan ya faɗi abinda wasu suke yi a ranar ashura goma ga muharram na baƙin ciki da wato koke-koke da zagaye gari da dukan jiki da kirji da ainihin marin fuska da sunan bakin cikin mutuwar husaini cewa wannan bid'a ce ya saba wa abin da shi kansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abin da shi kansa Husainin yayi ya saba musu ba ta farki ne na muminai ba ba ta farki ne na magabata na kwarai ba bayan ya gama wannan sai kuma ya dawo bangare na biyu bangaren waɗanda su kuma suka ruwaito wasu hadisai bara gurbi wasu waɗanda ba su inganta ba cewa dukkan wani wanda ya yi wasu abubuwa na kwalliya ko na ciye-ciye a ranar ashura kuma yana da wani lada na musamman da aka tanada masa ibn taymiya ce wannan ma bid'a ce sa kwalli ko ainihin yin lalle ko musafaha ana gaggaisawa ana murna kamar ranar idi ko ayi wanka ce duk wannan bid'a ne ba ba shi da asali addini bai zo da wannan ba kuma babu wani malami cikin malaman farko mashuhurai da suka ambaci wannan ibn taymiya a cikin fatawansa yana magana cewa bayan an kashe husaini mutane sun kasu bi wajen kirkiro wasu bid'o'i masu hannun riga bid'ar farko bid'ar nuna bakin ciki da takaici da ainihin ihu da koke-koke ranar ashura da marin fuska da kwakwazo da kuka da zama da kishi da rera wasu waƙoƙi da zagaye gari da sunan tunawa da ranar da aka kashe Hussaini, da kuma abin da wannan din yake haifarwa na zagin wasu magabata na kwarai da la'antarsu da shigar da wanda ba shi da laifi cikin masu laifi har ma ta kai a zagi magabatanmu na farko a karanta wasu labarurruka na ƙarya a dangana su da kashe na Husaini a ce a ranar suka faru Ceto wanda ya ƙirƙiro wannan burinsa bukatarsa shine ya kawo rarrabuwar kai a cikin al'ummar musulmi amma ba haka ba me zai sa duk shekara za a ɗauko wannan ranar ainihin a sa baƙaƙen kaya ko a yi ta nuna baƙin ciki ko har ma a rika zubar da jini a cikin wannan rana ana fasa jiki da bulala ko ana fasa jiki da ainihin wuka domin a zubar da jini a tuna wai jinin sayyidina Hussein da ya zuba to wannan abinda yake ake kokarin a yi a nan shine ƙara samar da farraka a cikin musulmi a kuma rika girmama wani abu da ya zo ya wuce sannan kuma a je ana bauta wa kaburbura wani bida'ar farko kenan bida'a ta biyu bida'ar waɗanda suke nuna farin ciki da walwala da raba alewa da yalwata wa iyali ranar kashe sayyidina husaini wanda ya faru in ji ibn ce saboda a kufa akwai mutane bangarori guda biyu akwai ɓangaren waɗanda suke cewa mu ‘yanta mutum alil baiti ne mu rundunar alil baiti ne wanda al-mukhtar ibn abi ubaid al-mutanabbi al-kazzab wani da ake kira al-mukhtar ibn abi ubaid al-thaqafi wanda ya da'awar annabci kuma magaryaci yake jagoranci shi yana jagorancin waɗanda su wai su ‘yan alil baiti ne amma fa shi mutumin nan yana cikin waɗanda suka yi ƙaryar da'awar annabci ya ce shi ma annabi ne wanda da ƙarshe mus'ab ibn zubair ya kashe shi wani ɓangaren sa kenan sai ɓangaren wanda su kuma suke nuna ƙiyayyarsu daga basu ga ahlul bait daga cikinsu akwai alhajjaj ibn yusuf saqafi dukkaninsu yan yan saqif abin nan daga kabilar saqif ne daga ba'ifa suke da shi abu ubaid abin nan al-mukhtar ibn abi ubaid saqafi abu ubaid saqafi sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babba wanda kuma ya yi abubuwa na bajinta a musulunci amma ɗansa al-mukhtar ya ɓata rawarsa da tsalle ya ɓata sunansa ya yi abin da har alƙiyama tashi ana faɗarsa na takaici mutumin da ya yi da'awar annabci shi annabi ne ya yi da'awar ana masa wahayi ya yi da'awar kaza ya yi da'awar kaza kuma yana yin wannan har ila da sunan shi'anci ya fake da shi'a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke son alil baiti da taimaka musu saboda haka ya jagoranci ya yaƙe da dama domin ganin ya murkushe daular abdullahi Ibnu zubair a iraki ƙarshe dai a wajen yaƙi a kashe shi sai shi kuma wancan wanda shi kuma ta bangare guda yana adawa da wannan gidan shine al-hajjaj ibn yusuf saqafi shi ma dai dan saqif ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su su yayi magana su su biyu ce za a samu wasu mutane sai kunu fi ummati kazzabun wa mubir za a samu makaryaci za a samu kuma mai halaka mutane mai kisa mai san tsotsar jinin jama'a al kadzab din sai gashi an ganshi shine al-mukhtar ibn abi ubayd al-mubir din kuma mai halakar da jama'ar sai gashi an gan shi ne al-hajjaj dukkaninsu sun fito daga saqif to saboda da waɗannan suka kirkiro bid'ar kambama ranar mutuwar Husaini su kuma waɗancan sai suka kirkiro bid'ar nuna farin ciki da kashe sayyidina Husaini kaga an an an yi kokarin yakar bid'a da bid'a shi yasa ibnu taymiya ce wala turaddu al bid'a bil bid'a ba yakar bid'a da bid'a abinda ake ana yakar bid'a ne ta hanyar kafa sunna izalatul bid'a ko iqamatus sunna haka ake amma ba a izalatul bid'a wa iqamatul bid'a wannan ba za ba za, ta yi ba to waɗannan sun zo da bid'a waɗannan kuma suka zo da wata bid'a da suka yi hannu riga in aka aka yi bid'a to sunna za a kawo ita ce za ta yaki wannan bid'ar bid'ar da sunna da za ta yaki wannan bid'ar ta nuna ta nuna wato koke-koke da ife-ife da mare-mare a ranar kashe Husaini sunna da za ta yaƙi wannan ita ce sunna da ta zo a cikin alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ita ce sunna da ta zo a cikin alƙur'ani da sunnar al-ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine abin da aka shar'anta mu'mini ya faɗa amma ba a shar'anta masa ya bi gari ya sa baƙaƙen kaya na yawo ba to ibnu taymiya yayi wannan maganganu a yayi irin wannan magana wannan magana tashi tana cikin minhajus sunna yayi irin ta a cikin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafati ashabil jahim to shine ibnu malam ibnu taymiya ya kawo daga cikin irin hadisan da aka ruwaito dan karfafar wannan bid'a ta biyu hadisin manikta sala yawma ashura lam yamrad tilka sana wanda duk yayi wanka ranar ashura to wai ba zai yi cuta a wannan shekarar ba ko wanda ya sa abin nan ya sa kwalli a ranar ashura ba zai ciwon ido ba a wannan shekarar hadisa yana cikin al-mawdu'at wato hadisan ƙarya littafin da ibnu jauzi ya rubuta ya sa masa suna al-mawdu'at wato hadisan karya. hadisin an jingina shi zuwa ga abu huraira amma in ji ibnu jauzi ya ce ba wani mai hankalin da zai yi shakka akan wannan hadisi na karya ne haka nan shi ma suyuti a cikin al laalil masnu'a ya kawo shi kuma shi ma ya hukunta masa da cewa hadisi ne na ƙarya ibn jauzi ya kawo bangaren sa na biyu manikta hala yau ashura lam yarmam zalika al'am ta hanyar jingina shi zuwa ga abdullahi dan abbas har alhakim ibn abdullahi naisaburi alhakim abu abdullahi Naysaburi yake cewa ana abrau ila allah min uhdati juwaibir ba ruwana da wannan abinda juwaibir juwaibir shine wanda ake tuhuma da hadisin ce ba ina ina wato barranta ina neman kubuta a wajen Allah daga wannan abin da Juwaybir ya ya kitsa wal iktihal yawm ashura da yin sa kwalli rana ashura wato ce ranar da wasu jahiri suke kira ranar cika ciki wato ranar cika ciki har ma kaga an bar wani abu na layya naman layya a sa wato wajen jela din nan sai a sai a a rataye ta a gida yara na so a soya musu su ci amma an ƙi soyawa wai sai ranar cika ciki to cika cikin nan ba abu ne mai kyau ba ba a ce ranar ka cika ciki ba ranar ta aka kai azumi ma wanda aka ce azumi ya kuma ce cika ciki to karanta waɗannan hadisai da mutanenmu suka zanci hadisai ne kamar annabi ɗin ya faɗa har ana cewa ma annabi ya ce wanda ya yalwata wa iyalansa a wannan rana ubangiji zai yalwata masa arzikinsa tsawon shekara to kuma mu mutanenmu duk inda aka ce za a yalwata maka arzikinka shikenan kuma sai ka karkata gurin ba tare da bincike ka jiga abin da aka faɗa din haka yake kuma ba haka yake ba da haka ganin kamar hadisi ne sai sa su aka karkata wanda kuma hadisi ne na na ainihin waɗanda suke gaba da da da alil baiti da haka sunna sai ba su yadda da duka bangaren bi ba ba su yadda da maganar ah, bikin ranar husainiya ba ba su kuma yarda da cika ciki ba saboda haka abinda annabi ya ce a yi shi ne a yi azumi shi ne ibn ya ce walakin na ladhi sabata an nabi sallallahu alaihi an annahu sama yau ma'ashura. annabi ya yi azumin ranar ashura bai kuma alakanta azuminsa da ranar ashura ba da kashe husaini ya kamata a fahimci wannan dan kada wani ya zo ce to ai annabi ma ya ashuwa saboda ya san a lokacin za a kashe Husaini a'a ya zo ya samu mutanen abin da Yahudawa a Madina suna suna azumin wannan ranar a lokacin ba a farlanta azumin Ramadan ba da ya zo ya ga suna yin wannan azumin ya tambaye su ya ce da su ma hadal ta ladhi tasumuna wace rana ce wannan da kuke azumta sai suka ce hadha yawmun azim anjallahu anjallahu fihi Musa wa qaumuhu wannan babbar rana ce a ciki Allah ya tsirar da annabi Musa da da mutanansa wa gharraqa fir'auna wa qaumuhu ya nitsar da fir'auna da mutanansa fasamahu Musa shukran annabi Musa ya azumce shi domin godiya fa nahnu nasubuhu da haka mu ma muna yin azumi a wannan ranar sai manzo Allah ya ce fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum min fi ku cancantar annabi Musa da haka annabi Musa namu ne ba naku ba fasamahu rasulullah wa amara bi siyamihi anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa da wani aiki na ahlul kitab ya zo ya samu ahlul kitab akan wani aiki yayi muwafaqa da su akan wannan aiki shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim littafin da ya gina shi akan batun akan mas'alar sabawa waɗanda suke ba musulmi ba a cikin ayyuka sai yake cewa ayyukan da ahlul kitabi suke yi da sunan addini ko da sunan al'ada sun kasu gida uku akwai wanda yake an shar'anta musu wato an shar'anta shi a addinin mu wato addinin mu ya yarda mu yi su ma kuma an yarda su yi ko dai an tabbatar da cewa an yarda su yi ko kuma a su suna yi ba a sani ba an shar'anta musu ba amma dai suna yi mu kuma shari'a ta zo mana da shi wannan kaso na farko kenan kaso na biyu wanda da an shar'anta sannan daga baya aka soke wato an shar'anta musu amma kuma daga baya alkur'ani ya zo ya soke wannan abin aka ce to yanzu ba shari'a bane kaso na uku wanda kwata-kwata ma ba a shar'anta shi ba su ne suka kirkiro shi to waɗannan ayyukan ahlul kitabi sawa'un na addini ko na al'ada na ibada ko na al'ada ko wanda suke gaure da ibada da al'ada sun kasu gida uku ba sa fita daga kashi kaso uku din abinda mu ma an yadda shari'a ne mu yi su ma kuma suna yi sawa'un shari'a ce ta sa su kuma sa su suna da yi abu na biyu wanda shari'a ce ta ce su yi amma kuma qur'ani ya zo ya soke shi abu na uku wanda daman can ba ma ta musu ba su suka kirkiro shi suke yi to shine ibnu taymiya yake cewa aikin kaso na farko wanda shari'a ce ga duka wato shari'a ce ta duka bangarorin biyu shari'a ce a addinin ahlul kitab shari'a ce a musulunci kamar saumu ashura ɗin nan musulunci ya zo tabbatar da shi don haka shari'a ce a musulunce kuma gashi su ma suna yi sun ce annabi Musa ya yi kaga ya zama shari'a sawa'un yadda suka faɗa ɗin haka ne ko ba haka bane shi dai abin ya zama shari'a annabi ya tabbatar da magana cewa a cikinsa ne aka tsirar da annabi Musa alaihi salam aka kuma halaka fir'auna da shi da mutanensa to anan duk da an shari'anta mana amma ana so mu saba musu wajen kaifiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya sai ya ce mu yi azumin tasu'a mu hada da ashura wato mu yi tara mu yi goma dan ya zama akwai sabawa da yadda su suke yi annabi yana son sabawa ahlul kitab ce mu yi tara mu yi goma a yace la in ishtu ila qabil la sumanna tasi kamar yadda a sallah aka shar'anta mana wasu abubuwa a sallah wanda su su ba sa yi kamar faɗar amin ba sa faɗa aka ce mu karanta fatiha mu ce amin kamar sallah da takalmi su ba sa yi haramun ne mu mu aka shar'anta mana abubuwa da yawa aka shar'anta mana mu yi dan mu samu saba musu a cikin asalin sallah haka na a cikin azumi yadda suke azumi ba ka muke azumi duk da cewa an shar'anta musu azumi mu ma an shar'anta mana kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum amma aka sassaba yadda za mu yi azumin ya zama ya saba da nasu su a azumin su ba sahur mu kuma azumin mu da sahur su azumin su ba gaggauta buɗe baki sai duhu yayi mu kuma aka ce mu saba musu mu gaggauta buɗe baki mu jinkirta sahur kaga duk waɗannan abubuwa ne da an shar'anta amma kuma mu an nemi mu saba musu a wajen a wajen wannan sai wanda kaso na biyu wanda an shar'anta musu amma daga baya aka soke gaba ɗaya kamar hana aiki ran asabar hana aiki ran asabar kaga shari'a a shar'ance su an hana su yin aiki ran asabar bu kuma da musulunci ya zo sai aka aka soke wannan babu maganar shar'anta hana kamar haramta musu wasu abubuwa na dabbobi aka haramta musu cin kitse mu kuma aka halatta mana mu yi amfani da kitse to kaga shari'a su ce da farko amma ko musulunci ya shafe ta to kaga anan haramun ne haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su a cikin wannan abin da musulunci ya dawo ya soke shi sannan ka so na uku shine wanda ma kwata-kwata ba a ma shar'anta musu ba kawai su suka ga dama suka kirkire shi babu wani annabi da ya taba zuwa da wannan shari'ar to kaga anan ya fi muni kwarai da gaske a ce ka yi koyi da wani abin da su ma a shari'a su babu shi to wannan shi ne kamar kamar mutum ya koyi da su suna yin maulidi to mamura mun maulidi kaga su su ya sa su ba wanda ya sa su kamar kirista da zai maulidi maulidin annabi isa wa ya sa shi akai wa ya sa shi ba wanda ya sa shi sai ka zo ka ce to ya za a shi ya girmama annabinsa ni ba zan girmama nawa ba sai ka ce za ka kwaikwaye shi a zo ana ana rijayya da kai kana kawo wannan hujjar to wannan ka gaba ɗaya ma ai haramun ne shi ma ba a sa shi ba ballanta na aka koyi da shi ko an sa shi kai in ba a sa ka ba za ka koyi da shi ba ba za ka koyi da shi matukar kai shari'ar ka ba ta zo da wannan ba to ya kamata a fahimci wannan wato ba wai duka wani abu wanda ahlul kitabi suka yi ba shari'a ta hana a shari'a ta yadda ka yi shari'a ta yadda kai ko da kuwa da can suna yi idan har shari'a ta zo ta yi amince to kana iya kai in ba ta amince ba ko ta soke abin ko ko su ma ba shari'a ba shari'a su bace to wannan haramun ne ka ce za ka yi wannan abu to annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna azumin rana ashura suka ce a ciki Allah ya tsirar da annabi Musa da mutanansa ya halaka fir'auna da mutanansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tunda yana cewa nahnu ahqqu bi wa aula bi Musa minku, mun fi ku cancantar Nabi Musa alaihi salam don haka sai ya sai azumin wannan ranar to zaka ga masu eh, halatta wato taron maulidi suna yin hujja da wannan su ce to gashi saboda tuna wannan ranar annabi ya ce ai abin na farko dai su fahimci cewa abinda duk annabi ya zama shari'a abinda annabi bai yi ba da suna addini bai zama shari'a ba man amila alai amala laysa alaiha amruna fa huwa rad saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shi mai shar'antawa ne yanzu da a ce wani ne ba annabi ba kamar a ce abubakar da umar da waye sai ka ce to a nan ga abubakar da umar ya yi wani abin da annabi bai yi ba kuma ya zama shari'a to nan annabin ne da kansa shi kuma an riga an bashi an bashi shari'a abinda duk ya aikata ko ya yi umarni da shi shari'a ne saura kaga ba za ka zo ka yi kiyasin kanka ba ka ce kai ma tun da yayi to kai ma kana da wannan asuratin sai kai anan kana gwara kanka da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan anan abu na biyu anan ba maganar ba maganar maulidin wani ake ba ba haihuwar wani ake magana ana maganar an an tsayar da annabi Musa a wannan ranar an halaka fir'auna annabi yayi azumi ba wai gangami yayi yayi taro aka yi na kasidu aka yi waƙe-waƙe eh? aka yi lashe-lashe da cece ba ya yayi ba annabi tara sahabbansa bai ce ku zo <laughs> kai da aka tara mutane ne a zo a yi wasu waƙe-waƙe da abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ranar litinin a cikin bayanan da yace a ciki aka haife ni saboda haka kai ma in kana so kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama duk litinin kai azumi ba sai shekara ta zagayo ba a cikin kwana 360 ka yi sau ɗaya shi ma kuma wani abin da za ka yi na rakashewa da holewa ba wai azumi ba kaga anan an yi hannun riga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi cewa litinin kaga bai hada abin da da da rabiul awwal ba shi sai a rabiul awwal cewa lanar litinin aka tambaye shi yace fihi wulidtu fihi bi'us a ciki aka haife ni a ciki aka aiko ni ka in kana so ka yi koyi da shi ka je ka kira shi ma maulidi amma yi azumin in kana so da azumin ka na ranar litinin da ka ce masa maulidi sunan ba shi ne abin dubawa ba ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai dace ba amma ka zo ka yi hannun riga da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sai a shekara guda a sai a kwana 360 zaka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam daya shi ma wani biki ne za a yi a sawa yara sababbin kaya a yi kada kada da raye-raye da waƙe-waƙe kaga wannan ba bai dace da da aiki na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba to shine mala yace warwi annahu kana fi hawadithul umam a cikin sa an ruwaito sai da ruwaya ce kawai wacce ki ta ta masu tarihi ba ruwaya bace da ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi cewa a cikin sa wasu manyan abubuwa sun faru a cikin al'ummomi famin karamatil husayn anna allah ja'ala istishhadahu fihi allah ya sanya shahadar husayn a cikin wannan rana don karrama shi wato don karrama shi gashi annabi Musa alaihi salam a cikin ta Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta tserar da shi daga fir'auna shi ma kuma Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta ainihin bashi shahada a cikin wannan rana da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يكي تشيوا كارم بياني قمد حديث ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم ya ce mai ake nufi da nasiha a cikin wannan hadisi yadda malamai suka yi magana nasiha ga Allah akwai yadda ake yin ta nasiha ga manzan Allah akwai yadda ake yin ta nasiha ga littafin Allah daban yadda kuma ake nasiha ga shugabanni da kuma sauran ɗaukakin musulmi gaba daya sauraka nasiha ga Allah tabbatarwa da Allah haƙa sifofinsa na kwarai tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su da sanin haƙoƙinsa a kanka wannan shine nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sanin haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da yi masa da'a da barin abin da ya hana da gasgata shi cikin abin da ya bada labari da tabbatar da sunnarsa da yaɗa ta wannan duk yana daga cikin nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa sallama nasiha ga littafin Allah girmama shi da karanta shi da aiki da abin da ya kunsa muna da cikin nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni yi musu da'a akan abin da bai saba wa shari'a ba yi musu nasiha akan abin da ya saba wa shari'a da gaya musu gaskiya ta hanyar da ta dace duk wanda yana daga cikin nasiha ga shugabanni nasiha ga sauran musulmi shi nasiha ga dan uwanka yayin da kaga yayi ba daidai ba ka ja shi kai masa nasiha cikin A kalmomi masu taushi ba cikin wato kausasa maganganu ba ba kuma ka yi ƙoƙarin wato yin kunya shi ba da yaga masa cuna a cikin jama'a da zama da nasiha ce da za ka yi masa take nuna soyayya saboda haka nasiha da ta zo a cikin wannan hadisi ta kunshi dukkan rayuwar musulmi gaba ɗaya tun daga tauhidi har zamantakewa ta tsakanin mutum da mutum shi yasa annabi ya ce addinin nasiha kaga kenan babu wani abu da aka bari na addini face ya shiga karkashin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wani babban mutum ya mutu akan yi sanarwa a rediyo ko a talabijin kuma akan lissafo mukaman mukaman shi mamacin shin yin haka ya halatta da yawa daga cikin malamai suna ambatan wannan cikin na'ayul al-muharram wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na'ayul mayyit na'ayul mayyit shine watsa labarin mutuwa annabi ya hana wannan cikin hadisai da yawa da suka zo akan wannan malamai sun yi ta bayanai wajen fadar meye wani irin labari ne aka yadda a bayar wani irin na'ayu ne aka yadda a yi za mu ga a hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na'a an najashi na'a kaga ya bada labarin mutuwar najashi to kuma a wasu hadisi naha anin na'i annabi ya hana bada labarin mutuwa to haka malamai suke hada tsakanin aikinsa da kuma abin da ya faɗa na hani cewa an yadda a ba da labarin mutuwa wato ga waɗanda ake so don a haɗu a samu waɗanda za su yi masa jana'iza su kai shi makwancinsa wato a sanar da iya waɗanda aka san za a buƙace su kuma a samu alal aƙalla sahu ukun da ake so a samu ta hanyar wannan amma abin da ya wuce haka to bai halatta ba abin da ya wuce bukata to wannan ya shiga cikin annayul muharram da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa za ka ga a cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Albani duk ya ka kawo waɗannan maganganu na malamai wanda suka yi bisa doron waɗannan hadisai cewa bai dace ba bai dace irin wannan ba shi yasa shi yana daga cikin wasiyoyin da shi mai ahkamul janaiz shi Nasiruddin Albani ya bari a cikin abin nan a cikin wasiyarsa da ya bari yana cewa idan ya rasu kada a yada labarin a sanar da makota da 'yan unguwa na kurkusa a zo a yi masa jana'iza saboda kada a shiga cikin abin da shari'a ta hana kaga anan ba batun akai rediyo ko akai jarida ko a tallata iya waɗanda suka abin nan a sanar da su amma duk da haka da yake Allah ya zuba masa wato kabuli duk da ba a yi na ayo din ba ya aka yi ya aka yi labarin sai fantsama irin mutanen da suka raka gawarsa ana faɗar cewa dubin ne tare da cewa an ɗabbaka wannan wasiyar da ya faɗa cikin wasiyarsa akwai a gaggauta kai shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa ana san yana daga cikin haƙƙin mamaci mumini a gaggauta kai shi to duk da an yi wannan amma mutane sun cika to wanda Allah maɗauki sarki ya so ya tara masa jama'a ba ma sai an yi na ayun ba Allah da ikonsa da hanyar da ya gara ma sai kaga jama'a sun taru saboda haka ba ba wai birgewa bane wannan ba wai birgewa bane in bayan an yi jana'izar mutum ne an kai shi kabarinsa dan dai kuma a sanar mutane su san cewa wani Allah ya masa rasuwa wannan ba wani abu bayan an riga an yi abin nan ba da labarin kamar zo karatu a ce wannan wane ya Allah masa rasuwa yi masa addu'a wannan ba komai bane amma lokacin da ya rasu din domin a jahiliya sukan yi alfahari da wannan na ayi to musulunci da yazo sai ya hana saboda haka abi abin sai ka ga wasu gurare har jinkirta jana'izar ake wai saboda labarin ya isa ko ina ko ka ji wani yana rigima wai ya ba a sanar da su ba wanda kuma ba sharaɗi ba ne in an yi rasuwa nan take kowa sai ya sani in ya sani ta wata hanyar da ba a tsara ta ba shi kenan ba komai amma a tsara wai hanyar da za a isar har ma ta kaga cewa wai ana son jaridun da za su fito gobe su fito da labarin sai a jinkirta jana'izar sai an buga a jarida a cikin jarida kuma a ce a yau karfe kaza za a yi jana'izarsa kaga wannan duk an saba wa musulunci a wannan In aka duba littafin nailul awqar a kitabul jana'iz ya yi doguwar magana akan wannan wannan matsala din wanda ya ce idan na ɗauki harami ko haramar hajji a cikin jirgi na sa ihrami don kaucewa yin harama a jidda to daga isa jidda sai aka ce za a wuce madina ni kuma na riga na yi harama a baya to ya zan yi shikenan harmaka ba a warware ta kuma shi abinda zai sa ka warware ta shine in ka gama umara ka in mai matabattu'i ne ko ka gama hajjin ka in mai ifradi ne ba haka ce to tunda yanzu za a bi ta Madina ba shikenan na dawo kamar kowa a in ka ɗauki haraman nan sai ka sauke ta saboda haka sai ka yi hakuri ka san cewa a cikin ibada kake wanda yake cikin ibada yana cikin lada sai yi hakuri ka abin nan galibi akan sani ga masu bibiyar abubuwa akan san cewa yanzu an rufe an rufe hanyar madina galibi akan samu wannan labarin amma wanda yake can ƙauye kaga ai ba zai sani ba amma dai wanda yake wayayye yana bibiyar abubuwa rediyo kullum ana faɗar mai alhazai suke ciki zaka ji cewa an sanar ana sanarwa akan ce ranar kaza za a rufe tun kafin ranar ma ta zo sai a ce maka hudu ga zulqaida wato hudu ga watan zulhijja hudu ga watan zulhijja za a rufe za a rufe hanyar zuwa madina to daman an riga an sani su kansu ma'aikata suna zuwa da alazai sun san wucewa za su yi da su makka duk da cewa akwai wayayyu yan gari waɗanda su an kai su za su zame su hau jirgi su tafi tunda ana rufe hanyar ƙasa ne da ita ce ta yaku bayi kowa zai iya binta amma hanyar sama ba kowa ma ya san yadda zai je iya ko da tikiti ba kuma ya zai yi watakila ma baya jin larabci ya zai ce mai sunan tikiti da larabci ya zai bukin waye <laughs> saboda haka ya kura ya shiga rububi to amma wasu wayayyu da suke nuna yan garanci to za su zagaye sun san hanyar da za su bi su je su yanki tikiti wannan ba a rufe ta saboda ba masu bin ta ba yawa dan ba a so ne a je a cushe a Madina din gidaddaji sun cika abubuwa sun yi ana so a kada mutane zuwa Makka saboda haka in har ka riga ka yi harama saboda ka kana tawakkuin cewa za a wuce da ku abin nan dan kun makara ku ne jiragen karshe karshe sai kuma wani canji ya samu aka ce za a tafi shikenan sai ka kura da ihramin ka kai ta fama Allah ya baka lada mace ce idan ta samu ciki sai rashin lafiya ta yi ta samunta to shine yanzu tana da ciki to ko ta iya shan magani don kada ta haihu ko koya za ta yi to ban sani ba ta iya shan magani ta barar da cikin yake nufi ko ko ta iya shan magani nan gaba in dai ta barar da ciki ne bai halatta ba ta yi haƙuri tun da har ta yi sake ta samu cikin sai ta haƙuri har Allah ya sauke ta lafiya da ita addu'a idan kuma yana nufin za ta iya tsara tazarar ta wannan mun shafa da cewa wannan babu laifi ta tsara tazarar haihuwa daga haihuwa zuwa haihuwa shekara biyu shekara uku wannan duk ba wani abin abinda aka hana shine ta yi yadda haihuwar gaba ɗaya za ta dakata kuma ba tare da larurar da za ta sa haka ba akwai larurar da za ta sa haka idan mace misali ana an wato an ga cewa a wajen haihuwa tana shan wahalar da da kyar take haihuwa ce in ta sake yin ciki ana tsoron wannan ya zama ajalinta saboda irin ganin yadda ta haihu ko kuma irin waɗanda ake wa cs an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ce duk inda za a yanka a cikin an yanka saboda yanzu sai dai in yanka yanka za a yi to kuma ba a ba haka to sai a ce to shikenan wannan ta hakura da haihuwa saboda zai zama kuma haɗari a rayuwarta to in akwai wannan za a iya dakatar da haihuwar gaba ɗaya amma in ba wannan kawai saboda boko ko su ba sa son gidansu ya yi kazanta ba a san yara da yawa za su lalata gida ko kuma a'a kuɗin makarantarsu saboda haka kwaya biyu ko uku kawai ake so a gani daga su kuma shikenan an kulle kofa to wannan haramun ne an koma jahiliya wannan bai halatta ba wanda yace yana son karin bayani akan hadisin inna lil qabri dhaghfa law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az wannan hadisi yana nuna falalar sa'd ibn mu'az sayyidul aus wanda yayi shahada a ghazwatul khandaq ko gazwatul ahzab aka harbe shi ya rasu yayi shahada a dalilin wannan harbin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin falalarsa da manaqib dinsa da yake faɗa yace innal qabri dhamma wato kabari yana matsar dukkan wani da za a kai shi cikinsa sa launa jaminha ahad da akwai wanda zai tsira daga wannan matsar lana jaminha sa'ad ibn mu'az da sa'ad shi zai tsira wato kaga kenan ba wanda zai tsira wannan wani jarraba ce ubangiji yake yi wa dukkan wani mamaci a cikin kabari mutumin da ihtazza arshur rahman li al arshin ubangiji sai da girgiza saboda mutuwarsa amma duk da haka annabi ya ce sai ya ji wannan matsar daga baya kuma a yalwata masa kabarinsa waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam